asalamualeykum wa rahmatulah wa barakatu. allah ta barakawata ala ya gaya mana mutane biyu dangane da shiriyar qur'ani mutum na farko shine wanda. da zaran an karanta masa ayar Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan take yake yarda mutum na biyu shine wanda idan an karanta masa ayoyin Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah bai yarda to sai kuma mutum na uku dangane da shiriyar Qur'ani Allah ya ce mana wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin wa minan nasi akwai daga cikin mutane iri na uku wanda idan aka karanta masa ayoyin Qur'ani kuma aka karantar da shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir da bakinsa yana cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar ƙarshe akwai wanda in an karanta masa ayoyin Qur'ani da harshen harshensa yana imani amma a zuciyarsa baya imani shi yasa Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina waɗannan su ba masu imani bane kun ga mutum na farko shine wanda idan aka karanta masa ayoyin Qur'ani sai ya yarda da harshensa da zuciyarsa ya yarda mutum na biyu shine wanda in an karanta masa Qur'ani baya yarda sam sam daga harshe har zuciya to mutum na uku shine wanda in an karanta masa ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sai ya yarda da harshe amma kuma a zuciya bai yarda ba wannan shi ake kira munafiki munafiki hadarinsa yana da yawa kwarai in ka duba tafsirin imam al-qurtubi Allah ya ji kansa <clears throat> mujallar na farko shafi na 292 ya kawo maganar mujahid wani daga cikin tabi'ai ya ce nazalat arba'u ayatin min surati al-baqara fil mu'minina a farkon <clears throat> suratul baqara Allah ya saukar da ayoyi guda hudu a jere yana bayanin kawai masu imani da karantarwar Qur'ani. Wa isnatani fi na'atil kafirina sai Allah ya kawo aya biyu kacal ya siffanta kafirai. Wa salasa ashara fil munafikina amma da Allah ya tashi magana kan munafikai aya goma sha uku ya kora. saboda haka wannan yake nuna maka haɗarinsa yana da girma to akwai wani abin da ke zama wajibi mu galibin musulmai sun jahilci wannan abin don haka yana da kyau ka karkada kunnuwanka ka saurara Allah shi samu gani munafinci iri biyu ne a karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce munafiki to ana magana ne akan mutane iri biyu akwai mutumin da munafincinsa ta sashin aƙida akwai wanda kuma munafincinsa ta sashin aiki ne don haka ake cewa akwai annifaqul i'tiqadi sannan annifaqul amali munafinci na aƙida sannan kuma akwai munafinci na aiki ba zai taɓa yiwuwa ka fahimci waɗannan ayoyi na suratul bakara ba kuma ba zai yiwu ma ka fahimci ayoyi da ake magana akan munafiki ba sai ka gane bambanci tsakanin munafikai din nan wajibi ne ka sani su munafikai kashi biyu ne akwai wanda munafincinsa a zuciyarsa take akwai kuma wanda ta sashin aikinsa ne yake munafinci to wanda munafincinsa ya shafi zuciya shine ake cewa annifaqul i'tiqadi munafinci na akida wanda munafincinsa ya shafi aiki shi ake cewa annifaqul amali wato abin nufi a nan shine akwai mutumin da zai shiga musulunci zai zo ya furta kalmar shahada a zahiri ka yarda wannan mutum musulmi ne amma a zuciyarsa ɗari bisa ɗari bai shiga addinin musuluncin nan da kyakkyawan niyya ba ya shigo ne don ya yi mu'amala da musulmai ya ɓata addininsu amma a zuciyarsa shi sam sam bai yarda da musuluncin ba kuma za a yi sallah da shi za a yi duk mu'amala ta rayuwa da shi amma a zuciyarsa shi fa ba musulmi bane wannan shine ake kira annifaqul Etikadi munafinci na aqida za mu fara magana akan wannan munafincin domin a kansa ne Allah tabaraka ta'ala yake magana a farkon suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi akwai daga cikin mutane wanda zai ce yayi imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe wa ma hum bi mu'minin alhali su ba masu imani ba ne a zukatansu kun ga mun samu kashi na uku na mutane dangane da karantarwar qur'ani kashi na farko suke yarda da qur'ani da an karanta na biyu ba su yarda da qur'ani sai na uku a harshe sun yarda da qur'ani amma a zuciya sun karyata ba wai ta sashin aikinsu ba su samsam bu su yarda da Qur'anin ba amma tilas ya sa kawai su furta kalmar shahada domin su tsare mutuncinsu ta yiwu suna zaune ne cikin musulmai to kafin ka san illa ta munafincin aƙida dole sai ka karanta tarihin musulunci ta wajen karatun tarihin musulunci nan zaka gane akwai bambanci tsakanin munafincin aƙida da kuma munafinci na aiki magana da duk za yi a yau za mu yi ta ne akan munafinci na aƙida mutumin da zai shigo musulunci a zuciyarsa shi kafiri ne bai yarda da Allah ba bai yarda da manzon Allah ba amma kuma gashi musulmi a harshe musulmi a zuciya kafiri wanda malamai suke kira zindiki in kaji ana cewa zindiki to shine mutumin da ya shigo musulunci domin ya shigar da ta'adi cikin addinin ko kuma domin ya kare kansa ya zama masa tilas ya rungumi addinin musulunci amma a zuciya kafiri ne bai yarda da addinin ba kun gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a garin makka yana wa'azi shekara goma sha uku yana kiran mutane su taho ga Allah su shiga addinin musulunci su bar kafirci su bar bautan gumaka mutane suna ta karɓan addinin musulunci duk zaman da manzon Allah ya a garin makka ba a samu munafiki ba domin shiga addinin musuluncin ma shiga ne da ake da haɗe don duk wanda ya shiga addini a wannan lokaci farkon musulunci shi ma ya san zai shiga wahala kun ji tarihin bila irin azabar da ya sha domin ya zama musulmi ga tarihin ammaru bin yasir ga tarihin khabbab bin al sahabbai da yawa don haka ba a shiga musulunci domin daɗi zaman annabi shekara goma sha uku da ya yi a garin makka har ya kai gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da yin hijira su ƙaura daga garin makka su koma wasu garuruwa inda za su samu damar gudanar da addininsu cikin nutsuwa sun bar dukiyansu sun bar iyalansu sun bar 'ya'yansu sun bar gidajensu sun bar ‘yan uwansu sun koma wani garin da ba su san kowa ba anya munafiki zai yi wannan saboda haka Allah Ta tabaraka wata'ala ya wanke waɗanda suka musulunta a garin makka baki ɗayansu ba munafiki a suratul hashiri يسر للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الله تبارك وتعالى يسفن تصد تلكاوة الله أكبر والله domin duk mutumin da ya bar garinsa komai dukiyansa ya koma wani gari talaka ne bare sahabban manzon Allah da yawa sun bar maka sun koma wasu garuruwa misali annabi ya tura wasu ethiopia abyssinia habasha wasu aka tura su madina za ka samu sama da mutum saba'in cikin sahabban manzon Allah babu mai riga takalmin nan babu mai shi sai dai mayafi wanda yake da ƙarfin arziki shine wanda za ka same shi da mayafi guda biyu don haka Allah ya siffanta su da alfukara talakawa almuhajiri na waɗanda suka yi ƙaura ba domin son su ba alladina ukhriju min diyarihim an fitar da su ne daga gidajensu wa amwalihim an raba su da dukiyansu yabtakuna fadlan min Allah kawai sun bar dukiya sun bar gida sun bar mata sun bar yaya domin neman yardan Allah suna neman falalar Allah wa ridwanan da kuma yardansa wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah suna taimakon manzon Allah Allah yake ulaika waɗannan sahabban humus sadiquna su ne masu gaskiya Allah ya ce su ne masu gaskiya ta ya za a yi a samu munafiki sayyiduna abubakar sayyiduna umar سيدنا عثمان سيدنا علي طلحة بن عبيد الله زبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن مسعود أبو ذر الجفاري سعد بن أبي وقاص بلال عمار جندب بن جنادة جا أبو عبيدة جا زيد بن حارثة مصعب بن أمير حمزة بفم منظم الله ga Jafar wan sayyidina Ali Abdullahi bin Ummi Maktum makahu ga abu musal ash'ari mu'azu dan jabal abu dardai zaka kirga su da Allah ya ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura daga makka an samu shekara goma sha uku yanzu ya dawo madina kuma kafin manzon Allah ya dawo madina dinnan. a garin akwai wasu kabilu guda biyu wasu kabilu ne na larabawa guda biyu al'aus da kuma al-khazraj kun ji tarihinsu sannan ga kuma yahudu don akwai yahudawa a madina tun kafin manzon Allah ya koma madina akwai banu kainuka akwai banu nazir akwai banu kuraiba waɗannan ƙabilu na larabawa guda biyu al'aus da kuma al-khazraj sun ɗauki sama da shekara ɗari suna yaƙi da juna kafin manzon Allah ya zo garin Madina don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waɗancan da Allah ya ce duk masu gaskiya ne sun taho wani sabon gari wanda cikinsa yake yamutse ga yahudu kun dai san yahudu masharranta ga waɗannan ƙabilu tuni ba zaman lafiya a tsakani don haka manzon Allah yana zuwa garin sai ya haɗa ‘yan uwantaka tsakanin mutanen makka da kuma musulman garin madina ce kai wani na haɗa ka da wane shine ɗan uwanka kai wani na haɗa ka da wane ya zama ɗan uwanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ka'in da na'in ya dinga wa'azi har dai ya haɗa kan waɗannan ƙabilu guda biyu da suka samu shekara ɗari suna yaƙi da juna a suratul anfa Allah ya ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله تبارك وتعالى يكي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين يا كي محمد صلى الله عليه وسلم الله من شين وان دي قرب فامك da nasararsa ya dinga baka nasara wa bil mu'minina kuma ya baka masu imani wa allafa baina qulubihim kuma Allah ya hada tsakanin zukatan masu imani din kafin ka zo garin Madina sun dade suna yaki da juna amma gashi zuwanka albarkacin karfafawan Allah zukatunsu sun haɗu wanda law an fakta ma fil ardi jami'an da za ka ɗauko duniya wato duka dukiyar da ke cikinta ka ba ma waɗannan ƙabilu biyu akan kansu ya haɗu ma ta baina qulubihim baka iya hada tsakanin zukatansu kun san rigimar da ke tsakaninsu ta yi girma Allah ya ce da za a tara dukiyar da take duniyar nan a ba ma kabilun nan guda biyu don su zauna lafiya wallahi ba su zama lafiya shekara ɗari ana yaƙi da juna wace dukiya za ka bayar ka haɗa tsakanin waɗannan mutane walakin Allah allafa bainahum sai dai gashi Allah ya haɗa zukatansu innahu azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne mai cike da hikima ba abin da ya gagari Allah shine ake nufi da azizun al-aziz shine wanda ba abin da ya gagare shi mabuwayi hada zukatan waɗannan ƙabilu bai gagare shi ba kuma gashi Allah mai hikima ne da hikimar Allah zukatansa sun hadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ka'in da na'in ba dare ba rana kokari yake ya gaya ya hada tsakanin zukatan ƙabilu biyu din nan domin idan garin ba lafiya karantarwansa ma ba zai taɓa gudana cikin nasara ba in ka duba littafin bukhari hadisi na dubu shida da saba'in da bakwai da littafin muslim hadisi na dubu biyu da biyar da sittin mai masaukin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya zo garin madina ya sauka ne gidan abu ayyuba khalid bin zaidin al-ansari khalid bin zaidi da ya ba wa manzon allah masaukin nan yace ce na ji annabi yana yawan faɗa yana yawan gaya wa mutanen madina yana yawaita gaya wa sahabbansa la ya li muslimin an yi hajura akhahu fauka layalin bai halarta ga musulmi ba ya ƙaurace ma ɗan uwansa sama da kwana uku bai halarta ga musulmi matuƙar musulmi ne ya kaurace ma ɗan uwansa musulmi sama da kwana uku yaltaqiyani in sun haɗu a hanya fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wannan ya kauda kai wannan ya kauda kai manzon Allah ya ce wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam mafifici tsakaninsu shine wanda ya fara yin sallama manzon Allah yana faɗin haka haramun ne kwana uku a samu kwanaki uku a jere ka kaura cewa dan uwanka musulmi to kun ga ya dinke wannan baraka kuma annabi ya ce wanda duk ya mutu to zai tafi wuta matukar bai koma ya gaida dan uwansa musulmi ba kun ga ya magance wannan gaba nan Allah ya saukar da ayar suratu ala imran yace wa tasimu bi hablillahi jami'an wa tasimu bi hablillahi jami'an wa tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون wannan magana Allah yana yin ta ne da mutanen Madina wa tasimu bi hablillahi jami'an ya ku mutanen Madina ku rike igiyar Allah gaba ɗayan wala ta tafarraku kada ku rarraba a ce wancan kabilan aus wannan kabilan khazraj babu sauran wannan ya kau tunda yanzu ko musulmai ne ku riƙe igiyar Allah dukkanku babu bambanci na kabila wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya muku iz kuntum a'da'an da kun kasance maƙiyan juna masu tsananin kiyayya fa allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana aka waye gari albarkacin ni'imar Allah kun zama ƴan uwan juna to ku tuna wannan ni'ima dan babban ni'ima ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuma da kun kasance kuna gabar wuta bayan kuna kafirai sannan kuma kuna gaba da juna domin duk musulmi <clears throat> da ya mutu yana gaba da dan uwansa to yana gabar wuta da kuna waɗanda ba musulmai ba fa an kaza kun min hati Allah ya tsere da ku daga gabar wuta kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati to haka Allah yake bayanin ayoyinsa gare ku la'allakum tahtadun saboda fatan ku shiryu ana fatan ku zama shiryayyu babu sauran bambancin kabila babu sauran gaba tsakani ya dinga musu wa'azi alal misali sahal bin sa'ad yana cikin mutanen madina ya ce da shi da jabir bin abdullahi al-ansari shi ma jabir yana cikin musulman madina ka duba as-sahiha hadisi na 426 manzon Allah ya tara su yana ce musu al-mu'minu ya alaf wa yu'laf shi mumini inda yana da imani to da zarar an ce ka ba da haɗin kai yana ba da haɗin kai yana gaya wa mutanen madina wala khaira fi man la ya'lafa wala yuhlafu duk mutumin da baya ba da haɗin kansa kuma bai neman a haɗa kai da shi shi bai neman a haɗa kai da shi kuma in an nemi ya ba da haɗin kai bai bayarwa to wannan ku sani babu alheri tare da shi manzon Allah yake gaya musu haka in dai mumini kuma in ka duba sahihul jami'i hadisi na 6656 hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ce musu al-mu'minu mir'atul mu'min shi mumini madubi ne ga dan uwansa mumini mumini kamar madubi ne ga dan uwansa mumini idan ka ɗauki madubi ka duba fuskarka to mumini haka yake dan uwanka ne idan abu ya samu fuskar mumini ya samu fuskarka. ka idan abu ya shafi jikin mumini ya shafi jikinka manzon Allah ya ce wal mu'minu akhul mu'min mumini dan uwa ne ga mumini yakinnu alaihi bai'atahu mumini yana tsare gidan mumini wa yahutuhu min wara'ihi mumini yana garkuwa ga dan uwansa mumini ta bayansa annabi ya tsaya da wa'azi hadisai ayoyi sai da aka wayi gari duk sun zama yan uwa a zo masallacin manzon Allah kaga wannan ya haɗa kafa da wannan wannan ya haɗa kafaɗa da wannan mutumin da yake gaba da ɗan uwansa sama da shekara ɗari yanzu ga sunan sun yi sahu masallacin manzon Allah to manzon Allah yana tahowa garin Madina sai wata hikima duk kabilun da ke garin madina ya bi su ya sulhu da su shi bai zo nan da nufin ya yake su ba har da yahudawa aka yi sulhu to daga nan fa mushkila biyu ta taso yahudawa suna ganin haɗari ya same su domin kuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zama shugaba a garin madina kuma littafin da ya zo da shi ya saba su. ga waɗannan kabilu biyu da suke rigima da juna shekaru da yawa yanzu sun zama yan uwan juna wannan ita ce matsalar farko da manzon Allah ya samu a garin Madina matsala ta Yahudu gashi ya iya haɗa kan waɗancan kabilu to kuma ga wata ƙabila fa a nan garin banu Isra'ila masharrata to matsala ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a garin akwai wani mutum da ake kiransa abdullahi bin ubay bin salul shugaba ne na kabilan khazraj wannan mutumin yana da dukiya yana samun dukiyansa ta hanyoyi guda biyu na farko dai shi attajiri ne ɗan kasuwa zai rinka ba da bashi ga talakawa in sun dawo da kuɗin su ɗora masa kuɗin ruwa in ka karbi naira goma za ka dawo da naira goma sha biyar ta nan ya tara dukiyarsa sai da aka wayi gari a garin madina babu wanda ya fi shi arziki sannan hanya ta biyu da yake samun kuɗi yana da wasu karuwai da ya aji su waɗannan karuwan da ya aje su suna masa aiki guda uku na farko in sun yi karuwanci suna kawo mar kuɗin na biyu in sun haifi yaya ya samu bayi na uku idan ya yi bako sai ya ba shi daya mu'azatu musaikatu umaimatu amratu arwa da katilatu dama bayi ne ya saye su baiwa in ta haifi da ma bawa ne to kaga yana samun riba kashi uku a cikin su yi karuwancin su kawo kuɗi in sun haifi ɗaya ya samu bawa in yayi bako ya bashi to sai ya zama yana da daraja gwanin larabawa har ma akan ce ai mutumin kirki ne ai da na sauka gidansa ma har ma wata yaban kasan zamani na jahiliya su ba sa ganin wannan illa ce to mushkilar da ta samu ita ce da farko da can ana gab da za a hada za a nada shi ya zama shugaba ya zama sarki wanda zai sulhunta tsakanin kabila biyu din nan Khazraj da Aus babban sarautan da ba a taba samun sa ba a tarihin su sai ga manzon Allah ya zo garin annabi na zuwa garin Madina sai aka watsar da sha'anin nada shi sarki to da yana neman sarauta duk da za a naɗa shi ga manzon Allah ya taho manzon Allah kuma ya haɗe kan waɗannan kabilu guda biyu ɗin kun ga ya rasa sarautarsa sannan abu na biyu musulunci ya haranta ce riba shi ku hanyar sana'arsa ta riba ce na uku ɗaya biyu daga cikin karuwan nan sai suka musulunta suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya rasulullah ina hukuncin wannan abu mu dai mun musulunta kuma ga irin sana'ar mu shine Allah ya saukar da aya wala tukrihu fatayatikum alal bigai ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء kada ku tilasta bayan kuma ta in aradna tahassunan gashi su suna son su tsare kawunan su ko kuma kun tilasta su kuna tilasta su su yi karuwanci litabtaku arabal hayati duniya saboda kuna neman wata kaddara ta rayuwar duniya kawai ba ku jin tsoron Allah wa man yukrihunna amma fa wanda ya tilasta sun fa inna Allah min ba'di ikrahihinna gafurur rahim to shi Allah bayan tilasta sun da aka yi duk da haka dai Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ku duba yadda <clears throat> ayan nan ta zo da lalama ayan ta zo da sauki ba tsanani domin ɗabi'a su ce ba shi kaɗai yake ba larabawa suna da wannan al'ada saboda haka ayan ba ta tsananta musu ba kada ku yi haka saboda kuna neman dukiya ta duniya amma wanda ya tilasta su a da Allah ne yawan gafara ne in ya nemi gafaran Allah Allah zai gafarta masa Allah zai masa jin kai to shi Abdullahi bin Ubay yana ganin fa an shigar masa da yawa an shigar masa da yawa in ka duba sahihul bukhari hadisi na 4566 da kuma sahih muslim hadisi na 1798 usama bin zaidi usama bin zaidi Allah shi kara masa yarda ya ba da labari yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rakiba ala himarin ala qatifatin fadakiya wata rana ana zaune a garin Madina sai labari ya iso wa manzon Allah akwai ɗaya daga cikin sahabbansa Sa'ad bin Ubada fashi da lafiya kuma Sa'ad bin Ubada din nan yana cikin manyan garin Madina kamar mai unguwa ne gashi kuma musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo mar jakinsa Allahu akbar manzon Allah ba shi da girman kai jaki aka kawo wa manzon Allah jaki akwai wata darduma da ake kiranta fadakiya ana yin ta ne a wani gari fadak marhala biyu tsakaninsa da madina yana da ɗan nisa tsakaninsa da madina a can ake irin wannan darduma manzon Allah ya sa aka kawo wannan darduma aka dora kan jakin ya hau kan jakin wa ardafa usama bin zaidi ya kira usama bin zaidi ya goye shi wara'ahu manzon Allah ya kama hanya zai tafi unguwar da Sa'ad bin Ubada yake cikin garin Madina zai je ya gaida shi domin ya samu labarin bashi da lafiya ku dubi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa ke tafiya gaida mara lafiya kuma wannan yana gwada muku rashin girman kai na manzon Allah ya hau jaki ya tafi ya udu sa'ad bin ubada fi banil haris bin khazraj qabla waqati badrin usama yace wannan abin ya auku kafin ayi yakin badar wato shekaran farko da annabi ya zo garin madina kenan ba a dade da hijirarsa ba manzon Allah yana tafiya akan jaki ga Usama a goye a marra bi majalisin sai ya wuce wani wata majalisa majalisar Abdullahi bin Ubay bin Salul shi wannan mutumin domin yana da majalisa kasan mutum idan hannunsa da shuni ko yana da faratun susa in ji bahaushe yana samun jama'a ko to yana da majalisa bare kuma mutumin da ake kokarin a nada shi ya zama sarki kuma gashi yana cikin manyan masu kudin gari ana zuwa fadanci wa zalika qabla an yuslima abdullahi bin ubay wannan lokaci duka abdullahi bin ubay bai musulunta ba fa idza fil majlis manzon Allah ya zo wuce wannan majalisar wannan fadan sai ya samu a fadan akwai akhlaqun mutane iri iri minal na akwai musulmai wal mushiriki mushrikina abadatil awsan akwai masu bautan gunki waɗanda ma su riga sun musulunta ba wal yahudu sannan kuma akwai yahudawa duk sun taho fadanci gaban abdullahi bin ubay wa fil majlis abdullahi bin rawaha sannan a wannan gurin zaman akwai abdullahi bin rawaha wannan yana cikin manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mawaki ne amma ya musulunta zuwa manzon Allah garin Madina to shi ma yana cikin masu zuwa fadanci gaban Abdullahi bin Ubay ka san mawaka falamma gashiyatil majlisa ajajatu dabbati lokacin da karan tafiyan jakin manzon Allah ya iso wannan majalisar duk wanda ke zaune gurin sai ya ji takun jakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hangen manzon Allah ne ya iso khammar Abdullahi bin Ubay anfahu bi rida'ihi sai Abdullahi bin Ubay ya daga mayafinsa sai ya toshe hancinsa sun makala sannan sai yake la gabiru alaina da Allah kar ku buɗa mana kura mana masu jaki kaji ne. fa sallama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana isowa sai ya ce assalamu alaikum tun waqafa shi manzon Allah dama aikin sa kenan duk inda ya ga taro to fa aiki ya same shi zai tsaya ya wa'azi nan kuwa gashi ya ga taro manzon Allah sai ya dakata fa nazala ya sauko daga kan jakinsa ya kama wa'azi fada'ahum ila Allah ya dinga wa'azi jama'a ku shiga addinin musulunci ku bar bautan gunki da sauransu domin aikin da Allah ya turo shi da yi kenan wanda ke bin kasuwa kasuwa yana wa'azi ya tafi hanya na ayari yana musu wa'azi bare kuma gashi a cikin gari ya ga taro wa qara alaihim alquran manzon Allah ya dinga karanta musu ayoyin qur'ani fa kala abdullah bin ubay bin salul sai abdullah bin ubay yace kai ayyuhal mar'u ya kai mutumin nan innahu la ahsana mimma taqulu abinda kake faɗa ba abinda ya fi shi kyau duk maganar ka tana da kyau in kana haqqan to in gaskiya ne fala tu'zuna bihi kar ka cuce mu mana fi majlisina ka same mu muna zaune muna hiran mu ka zo ka dame mu da surutu irje ila rahalika ka koma masaukinka faman ja aka faqsuf alaihi wanda yazo sai ka bashi tatsuniyan kun ga maganar nan akwai cin zarafi abdullahi bin rawaha wannan mawakin da ya taho fadancin yana zaune da jin haka sai yace bala ya rasulullah ya miƙe ya rasulullah fabshina bihi fi majalisina ka taho duk inda ka ga mun taru ka rika rufe mu da irin wannan wa'azi fa inna nuhibbu zalika mu muna so in shi baya so ga wannan mawakin ya shi son Allah akan mai kuɗi fattabbal muslimuna musulman da ke zaune gurin wal mushrikuna wal yahud da mushrikai masu bautan gunki ga kuma yahudu sai fada ya tashi wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan hatta kadu ya tasawaruna abin ya kusa ma a zabura dan wani ya fara nada hannun rigansa ba mu yadda ya zo nan yana mana ba eh dole zai me za ku yi kun ga tun farkon zamani an san darajar musulunci ba wanda zai cuci manzon Allah ya wanye lafiya musamman a gaban sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga nan kuma annabi ganin cewa rigima ta tashi sai ya bar wa'azi falam ya zalin nabi yukhaffiruhum manzon Allah ya dinga kwantar da hankalinsu ku yi hakuri manzo ta fitina ba hatta sakanu ya dinga ba su hakuri sai wuri ya tsit ganin wuri ya tsit sun marakiban nabiyu da batahu sai manzon Allah ya hau jakinsa ina usama ya ɗora shi ya goye shi fasara ya bar wannan gurin hatta da kala ala sa'ad bin ubada manzon Allah ya tafi ya isa gidan sa'ad bin ubada wannan mara lafiya. bayan ya gaishe shi sai ya ce masa ya sa'adu alam tasma ma kala abu hubab baka ji abin da abu hubab ya faɗa min ba baban hubab in kiyasta kenan shi abdullahi bin ubay bin salul ka ji abin da ya faɗa min kuwa kala kaza wa kaza ya gaya min kaza da kaza ya zage ni sa'ad bin ubada sai sa'ad bin ubada ya miƙe ya zauna ce masa ya rasulullah ufu anhu ka yafe masa wasfa anhu ka rangwanta masa fa wallazi anzala alayka alkitaba ina rantsuwa da wanda ya saukar ma da littafin qur'ani dinnan laqad jaa Allahu bil haqqi alladhi anzala alayka Allah ya zo da gaskiyar nan da ya saukar maka ya zo da kai garin nan madina a cikin wani hali laqad talaha ahlu hadhihi al-buhaira kaga mutanen wannan gari gab da zuwanka an daidaitu ala an yutawwijuhu za a nada abdullahi bin ubay bin salul fa yu'assibuhu bil isaba za a naɗa masa rawani ya zama shugaba gab da zuwanka abu aballahu zalika to Allah bai so haka ba shi yasa abu aballahu zalika bil haqqi alladhi a'taka Allah da shike Allah bai so haka ba albarkacin manzanci da ya baka da kuma hijira da kai ka dawo garin nan sharika bi zalika wannan abun sai ya faskara ba naɗa shi shugaban ba fa fa'ala bihi ma ra'aita wannan shi yasa ga ya aikata maka wannan abin hasada ce za a nada shi sarki sannan ga shi ka zo gari ka hana shi yana ganin ka hana masa wato abincin shi wannan yasa ya aikata wannan don haka ni ina gari ka yafe masa ya rasulullah fa afa anhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ce na yafe wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu ba ma annabi kaɗai ba shi da sahabbansa sun kasance na anil na suna yafewa masu bautan gunki matsafa mushrikai wa ahlul kitabi da kuma ahlul kitabi yahudu kama amarahum yanda Allah ya umarce su wa yasbiruna alal adha suna hakuri da cuccutan da ake musu domin lokacin da manzon Allah ya zo Allah ya saukar da aya misali ta suratu ala imran in ji usama bin zaidi الله يكي لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور Usama bin Zaid ya ce Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa gargadi lokacin da suka iso Madina. Allah ya musu gargadi. Allah ya gaya ma annabi cewa na fi amwalikum za a jarabce ku cikin dukiyarku wa anfusikum za a jarabce ku ma cikin rayukanku. Kun bar Makka kun bar dukiyoyinku kun dawo garin nan. to wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira tunda yanzu kun dawo garin Madina to za ku ji cutarwa mai yawa miyagun kalmomi na batanci daga bakin Yahudu da kuma matsafa din waɗanda ba su shiga addinin musulunci ba za su yi ta cutar da ku sosai سورة البقرة ما الله يا كيا ما النبي الصحابة لو كتير نسوك هجرة يتي ود كثير من أهل الكتاب لو يردون كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Usama bin Zaid ya ce Allah ya sake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a cikin suratul bakara aya ta ɗari da tara. Allah ya ke musu wadda kasirun min ahalin kitabi da yawan Yahuda wannan burin su shine law yarudunakum min ba'di imanikum ina ma su sa ku yi ridda bayan da kun yi imani kuffaran kuma ku zama kafirai masu masu bautan gumaka yahudawan madina Allah ya ce wa annabi burin su kenan abin da suke so kenan su ga cewa kun bar addinin musulunci nan kun zama kafirai me yasa suke haka hasadan min inda anfusihim saboda kyashi hasada da ke cikin rayukansu min ba'di ma ta bayyana lahum alhaq duk da shike gaskiya ta bayyana musu cewa annabi gaskiya ne sun gane cewa manzon Allah gaskiya ne amma saboda hassada annabi ya fito daga cikin larabawa bai fito daga cikin su ba to wannan yasa suke burin ina ma musulman gaba ɗaya su koma masu bautan gumaka to sai Allah ya ce wa annabi da sahabbai idan kun ji yahudawan madina sun zage ku fa afu ku yafe wasfahu ku rangwanta musu ku kau da kai hatta ya ati Allahu bi amrihi sai lokacin da Allah ya zo da umarninsa na cewa ku yake su lokacin da za ku yake su amma yanzu kuna baki a garin nan ku yi hakuri inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai shine Usama yace wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yatanawalu al-afwa ma amarahu Allah bihi don haka lokacin nan da Abdullah bin Ubay bin Salul ya gaya masa waɗannan maganganu marasa kyau yahudawa suka zazzage shi a wannan majalisi matsafa suka zazzage shi manzon Allah sai ya aiki da umarnin Allah ya yi haƙuri ya yafe musu hatta azina Allah fihim haka annabi ya zauna da su sai lokacin da Allah ya bashi izini ya yake su daga lokacin ne manzon Allah ya yake su Usama ya ce ma gaza Rasulullahi Badran annabi na zaune garin Madina shi wannan mutumin bai musulunta ba har yanzu <clears throat> Abdullahi bin Ubay to da haka yi yakin badar tsakanin musulmai da kuma kafiran makka sallallahu bihi sanadi da كفار ƙurashin. a wannan yakin badar Allah ya hallaka manyan kafiran ƙurashawa mutanen makka garin madina sai albishir ake musulmi ya samu ɗaukaka saboda gashi manzon Allah ya ci nasara akan manyan makiyansa wannan abun sai ya razana shi abdullahi bin ubay bin salul da shi da yahudawa a muhammadun nan fa ya zo garin nan bako muna ganin kamar ba zai kai labari ba kun gani kuma ga har an yaki ya ci nasara ranar sai abdullahi bin ubay bin salul ya kira yan fadansa ya ce musu haza amrun katta wajaha kun ga wannan al'amari yanzu fa ya fara fuska mutumin nan ya yi karfi saboda haka muna cikin hali biyu ko dai mu bi shi ko mu ma in mun kishi ya ke mu kuma ci nasara ana wa hikima ina ganin mu yarda mu shiga addinin mu ce mu musulmai ne ayi da mu amma mu yi ta kokari mu karya shi ka duba sahihul bukhari hadisi na 4566 ga littafin muslim hadisi na 1798 fa bai'u rasul suka zo wajen annabi da shi da yan sa gaba daya manzon Allah na ganin sai yake me ya kawo ku suka ce mun taho mu ba mu baya'a akan me akan musulunci mu yanzu ma musulmu musulunta shikenan fa aslamu kowannen su ya furta kalmar shahada kaga sun zama musulmai azharul islama wa abtanul kufra sun bayyana wa manzon Allah su musulmai ne amma a zuciya kafirai ne suna ta ƙulla makirci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi za a zo masallaci a yi da su da azumi a azumin duk wata mu'amala za a yi da su amma hakikatan a zukatunsu ba musulmai bane yaƙi na biyu yaƙin uhudu da aka zo za a yi abdullahi bin ubay sai da yayi mummunan makirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a sanadin makircinsa ya sa musulmai ba su ci nasara a yakin Uhud ba aka samu musulmai wajen mutum saba'in suka yi shahada an fito za a tafi yakin sai da aka kusan Uhudu Abdullahi bin Ubay ya ce to ina nawa wa? ku zo mu ware mu koma Madina wannan rigima ba ta mu bace yana ganin ya rauna na manzon Allah idan annabi ya tafi yakin ba zai ci nasara ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara dai wannan yaki ba za a kashe annabi Muhammad ba shi bukatar sa manzon Allah ya mutu domin a nada shi ya zama sarkin garin aka zo yakin Khandak yana cikin waɗanda suka rika shirya kutun gwila ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yakin Khandak ya wuce yana cikin waɗanda suka dinga yaya ta labari a cikin garin Madina cewa na na Aisha matar manzon Allah ta yi zina. Nan ma Allah ya kawar, mitin suke da'iman duk dare za su shiga mitin, da asubahi kuma su zo masallaci ana sallah da su. Wannan ɗabi'a ce ta mutanen banza a kowane lokaci ya minan nasi. ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس سنة قوية ومتاني ولا يستخفون من الله باسا قوية الله سبدري سيشيري سيمتي ce to yanzu kuma wani salon za mu ɗauka mu ga bayansu sun ɓuya wa mutane ba su ɓuya ma Allah ba wa huwa ma'ahum shi Allah yana tare da su a wurin mitin din iz yubayituna ma la yarda min al lokacin da suka kwana suna mitin akan abin da Allah bai yarda da shi ba wa kana ya bima ya'maluna muhita Allah ya kasance mai kewayewa da abin da suke aikatawa ya san duk shirin su haka Abdullahi bin Ubay ya zauna da manzon Allah da shi da ‘yan fadansa suna ta kulla kutun gwila munafinci ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam har dai aka kai shekara ta shida ku duba mutumin da ya musulunta shekaran farko na hijiran annabi Muhammad amma aka samu shekara shida ana zuwa sallah da shi ana duka wata mu'amala da shi amma duk da haka yana nan a matsayin munafiki a zuciyarsa kafiri ne shi kokari yake ya samu wata yar dama ya kashe annabi Muhammad kuma in za a tafi yaki zai bi da shi za a tafi a to ba dabara bane in an tafi yaki ya ga wani ya biyo shi ya gudu shi dai baya so a gane cewa makiyin annabi a shekara ta shida watan sha'aban manzon Allah ya tafi wani yaki da ake kiransa yakin banul mustalak an tafi yakin an gama ana dawowa ai an yi sansani to kasan kasar larabawa na da wahalar ruwa aka samu wata rijiya guda a wannan rijiya ne sahabban annabi suke zuwa suna samun ruwa a gindin rijiyan sai rigima ta ɗan kaure tsakanin mutum biyu ɗayan ana kiransa aljahjahu ɗayan ana kiransa sinan dukkan su sahabban annabi ne aljahjahu ɗin nan yana cikin muhajirai sinan ɗin nan kuma yana cikin musulman madina rigima ta dan kaure shi aljahjahu sai ya ce ina muhajirai ku zo sinan kuma ya ce ina ansar ku zo a'a ba sai ga sahabban manzon Allah mutanen Makka sun taho gefe mutanen Madina sun tsaya gefe za a yi rigima tsakani ba abin zai kai ga karawa labari ya iso ga manzon Allah wo manzon Allah ya iso gurin ya ce musu a bida'awal jahiliyyati yanzu irin wannan kururuwa ta jahiliya ce kuka dawo da ita da na zo garin nan na yi ta muku wa'azi ku bar faɗa da juna babu kabilanci yanzu kabilancin za ku dawo da shi har an samu bambanci tsakaninku kuma akwai wani musulmin maka akwai na madina wa ana baina aidikum ina gaban ku tun ban mutu ba har baraka ta shigo suke da uha ta ku bar wannan kada in sake ji an ce akwai wani musulmin makka daban na madina daban fa innaha muntina wannan da'awar da kuke gani tana da karni fitina ce dukkan ku kun zama daya hankali ya kwanta shikenan kowa ya tafi haka annabi ya zauna da sahabbansa kullum yana fama da su sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin ubay yana can cikin yan fadansa wani ya ruga gujeje ya ce masa kagi ka san aljahjahu mutumin nan muhajiri wai shine tashi zai faɗa da mutumin nan ansar sinan har ma ya kira muhajirai wai su yaƙe mu fakka sifa abdullahi bin ubay ya fushi fa qala sai ya tashi kad fa'aluha sun yi haka muhajiran nan da suka zo matalauta muka ba su gida muka kad faruna wa kafaruna fi biladina sun kore mu yanzu sun fi mu ma yawa a garin wallahi ma na hannu illa kama qala kawalu ke mu dai tsakanin mu da mutanen nan kamar karin magana ce ta mutanen farko da suke cewa sammin kalbaka ya kuluka ka kiwata karanka sai yayi girma shikenan sai cinye ka wato sun zo garinmu mun karɓi su hannu biyu mun ba su mu sun zazzauna sun kwace mana ma sarautar mu shi dama sarautar ta dame shi amma wallahi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal sai dai in ba mu koma madina ba muna komawa madina duk wani mai girma sai mun fidda shi ya zama kaskanci ya faɗi wannan kalma wato idan aka dawo madina za su kori annabi da sahabbansa muhajirai waɗanda suka zo daga makka sannan sai ya dube su ya ce musu haza ma fa altum biya musu wannan kuma ai ruwanku ku kuka jawo mana ni da ma na sani a halaltumuhum biladana biladakum ku kuka saukar da su a garinku mutanen su a makka sun kore su dan rashin hankali kuka karbe su kuka saukar da su a gidajenku wa qasamtumuhum amwalakum har ma kuka dinga raba dukiyanku kuna ba su mutum na da gona ya raba ya ba wannan rabi amma wallahi law amsaktum anhum da za ku hana su abinci daga yau ma bi aidikum la tahawalu ila ila ghairi diyarikum da sun bar garin sun koma wani ku ni ina ga abin da yake nan daga yau mu hana su abinci mu kore su daga gidajen mu shikenan su bar gari to akwai zaid bin arkam yana zaune a wannan majalisi bai sani ba ya ji magana da ya faɗa gaba ɗaya shi ko zaid bin arkam wani saurayi ne a lokacin yana cikin matasa da suka musulunta gaban manzon Allah tun suna makka zaidu bin arkam Allah shi kara masa yarda shine lokacin ana makka manzon Allah yana neman inda za a dinga haduwa aka rasa yace ya rasulullah ga gidan babana mu dinga taruwa a gun zaidu bin arkam lokacin kuma duk shekarunsa goma sha bakwai saurayi ne yana jin wannan magana sai ya taho ga babbansa ya ce kai babba ga wata magana fa da naji Abdullahi bin Ubay yayi ta dazu babban nasa ya a to ba zama yana tashi sai ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya Rasulullah Zaid bin Arkam ya zo gare ni ya gaya min cewa yana zaune ya ji Abdullahi bin Ubay ya faɗi wasu maganganu ya goranta mana zaman da muke a garin Madina har ma ya ce idan an koma Madina za a hana mu abinci za a kore mu ma daga garin mu nemo wani gari daban Umar na zaune a gurin sai ya ce mur Ubad bin Bishir falyaqtulhu ya Rasulullah ka umarci Ubad bin Bishir ya kashe shi a ce a samu mutum cikin sahabbanka wanda zai faɗi wannan magana abin da yasa bai ce a bashi dama ya kashe shi ba kun san rigimar da ta auku tsakanin muhajiri ne da ansar shi umar mutumin makka ne in ya kashe shi kaga wancan rigimar da manzon Allah ya kwantar a gindin rijiya za ta dawo sabuwa to shine sai Umar ya bada shawara ai akwai Ubad bin Bishir shi yana cikin musulman Madina manzon Allah ya umarce shi ya kashe Abdullahi bin Ubay dan me zai faɗi irin wannan magana cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fa kaifa ya Umar idza tahaddatha an-nasu to baka tunani ya kai Umar in na sa aka kashe abdullahi bin ubay ya furta kalman shahada musulmi ne ana sallah da shi ana mu'amala da shi gashi mun zo yaƙi da shi sai na sa aka kashe shi baka ganin mutane za su rika taɗi suna cewa inna muhammadan yaqtulu ashabahu yanzu kuma annabi muhammadu ma yana kashe sahabbansa kaga sun samu mashigi na faɗa da mu bai kamata mu kashe shi ba la walakin azin bin rahil ne ina ganin maganin rigiman nan ai mun yi sansani ne yanzu ka je ka shela ka ce duk wanda ke filin nan ya shirya kayansa za mu tafi madina kaga wata hikima na kwantar da fitina idan aka kama hanya za a tafi madina ai ba sauran rikici to nan kuwa lokacin da babban zaidu bin arkam ya zo ga annabi ya bashi labari akwai wani dan koren wancan abdullahi bin ubay yana zaune ya ji labari sai ya tafi ga ubay ya je ya gaya masa yace to magana da kai da zufa zaidu bin arkam saurayin nan yana zaune kuma ya je ya gaya wa babbansa babbansa ya gaya wa annabi gashi har ma Umar na gun Umar ya ce a umarci Ubad bin Bishr ya kashe ka yace a ah, ashe asiri na to wut tashi yana zuwa ga manzon Allah na rantse da Allah duk abin da yaron nan ya faɗa ma ƙarya ne ban faɗi komai ba to ga annabi na zaune ga manyan sahabbai ga yaro zaid bin arkam na zaune kuma ga abdullah bin ubay ya karyata wani mutum na zaune sai ya ce ya rasulullah asa an yakuna al-gulam qad awhama fi hadithi babu mamaki yaron nan yayi shirme cikin maganar sa tunda yaro ne walam yahfam ma qala hu rajul mai yuwa bai haddace bai dauki abin da mutumin ya faɗa da kyau ba yazo ya kara wato yayi kuskure wajen ba da labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ba mamaki shikenan to dubi bin arkan kuma sai ya shiga damuwa wannan magana ce ta daga masa hankali shi wannan saurayin da ya ji wannan magana ya zo ga babban sa ya gaya mar babban ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi labari da bakin sa yake cewa fa asabani hammun sai wata damuwa ta same ni lam yusibni mithluhu qat tun da Allah ya halicce ni ban taba shiga damuwa irin wannan ba a ce na zo na yi ma annabi ƙarya don in ɓata wani fajalastu fil baiti sai ya zauna gida shine Allah ya saukar nan take da ayoyi guda takwas na farkon na suratul munafiqina idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله تبارك وتعالى يتذكر من ذن الله وأن آيوه قد تكون سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون إذا منافقين سكزومك قالوا سيسوكي نشهد إنك لرسول الله من شهد كي من ذن الله والله يعلم إنك لرسوله تو أي باشي سنفتا الله يا سني كي من ذن سنجي والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله يا شيطان منافقين ما قريتها سيأتي اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم سوري كرنسوا وانسوا munafikai suna rike su junnata a matsayin garkuwa da suke kare kawunansu fasaddu an sabilillahi don haka sai suna kange mutane daga bin hanyar Allah shi wata magana in sun zo gaban ku su yi rantsuwa innahum sa'a ma kanu ya'maluna kai lalle waɗannan tar da abin suka zan suna aikatawa ذلك بأنهم آمنوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم أي wannan ya ya tabbata ne domin da can sun furta kalmar imani sun makafaru sannan suka kafirce fatubi ala qulubihim sai Allah ya rufe zukatansu fahum la yafqahuna don haka ba za su taɓa fahimta ba wai za ra'aytahum وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله Allah ta baraka tabaraka wa ta'ala ce, wai za ra'aitahum inda zaka dubi jikin su to samu ajsamuhum ka jikin su na baka sha'awa sun iya sa rawani sun iya shiga kaya mai kyau wa in ya kulu, da sun yi magana tasma alqaulihim sai ka saurara dan hikima sun iya magana ga kyakkyawan siffa in ka dubi siffan siffar mai gaskiya magana su magana ce ta mai gaskiya amma kuma asalin magana ka annahum khushubun musannada kamar katako ne da aka jingine ba ma wanda aka yi rufi da shi ba banza ne ba su da wani amfani yahsabuna kullu sayhatin alaihim suna zaton duk wata tsawa a kansu take da zarin sun ji Allah ya saukar da aya sai gaban su ya faɗi domin suna tunanin ko asirin su ne zai so Allah ya ce humul adu waɗannan su ne makiya humul adu su ne ainihin makiya fahdarhum ku kiyaye su qatalahumullah Allah Allah ya la'ance su anna yufakuna don me ake kauda su me yake a gaba qila lahum ta'alu yastaghfir lakum لكم law الله wa رؤوسهم yasudduna wa hum مستكبرون dan lokacin da ayan nan ta sauka ayoyin suratul munafiqin akwai waɗanda suka je gunsa suka ce to a ka fa ya tunu wannan rantsuwar da kai dai Allah ya saukar da ayoyi ya karya ta kuma yanzu gaba ɗaya ma an gane kai munafiki ne mu muna ganin abin da yafi yanzu ɓoye-ɓoye ya ƙare duk da can ana abin a boye an samu shekara shida to gashi yanzu Allah ya fallashi abin shawaran mu ita ce ka je manzon Allah ya nema maka gafaran Allah yanzu mu zama mutanen kirki kawai ina wai da suka zo suka baya shawara eh, ta ce haka ne ko babu laifi hmm. wai da kila lahum eh, ta'alu eh, aka ce musu ku zo yastaghfir lakum rasulullah manzon Allah ya nema muku gafaran Allah shekara shida kuna kutungwila ga musulunci amma in aka nema muku gafaran Allah Allah zai gafarta lawwaru usahum fesu karkata kawunan su suna masu izgili wa ra'aytahum yasudduna zaka ga sun ci gaba suna kange mutane daga bin gaskiya wa hum mustaqbiruna kuma suna girman kai shi haba kuma yaushe zan tashi in zo gaban Muhammad in ce ne mamun gafara shine Allah yace sawa'un alaihim sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawm to daga nan kuma al'amarin ubay ya kai an zo makura Allah yace sawa'un alaihim daidai ne gare su astaghfarta lahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nema musu gafara am lam tastaghfir lahum ko baka neman musu gafara ba lan yaghfir Allah lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin saboda Allah bai shirya aikin mutane fasikai هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله, ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين يقولون الله يشي سوني فاسكي فتا دباكنا سوء la tunfiqu ko alaman inda rasulullahi kada ku taimaka ma waɗanda suke tare da manzon Allah kar ku ci gaba da taimakon muhajirai hatta fadu har sai sun watse sun bar gari ku daina taimaka musu da abinci ku daina ba su gonakinku ku daina ba su gidaje suna zama ku hana musu abinci don su bar gari haka Abdullahi bin Ubay ya faɗa amma da shike Allah yana magana da duk wani munafiki ne tun daga zamanin manzon Allah har tashin kiyama ba a yi magana cewa ladhi qala ai shine yace kada ku taimaka wa manzo aka ce su ne suke faɗa domin a gwada maka cewa duk wanda ya yi irin abin da Abdullah bin ubay ya to fa shi ma ayata ta hau kansa har tashin kiyama don haka Allah ya kawo jami'i humul ladina yaquluna su ne fa suke cewa kaga mutum da ne ya faɗa amma Allah ya ce su ne suke faɗa domin duk wanda ya faɗi irin abin da ya faɗa ya shiga Allah ya ce walillahi khaza'inus samawati wal ardi sun manta taskoki na arzikin samai da kasa dunna na Allah dan sun hana annabi abinci dan sun hana manzon Allah gidan zama dan sun hana sahabbai misali gonakinsu wannan bai sa su mutu da talauci domin arziki na Allah walakin nan munafiki na la yafqahuna sai dai kuma munafikai ba su fahimta يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله تبارك وتعالى يقولون سنة شيوا لئن رجعنا إلى المدينة للئن مكا كوما مدينة in muka isa madina daga wannan yaki da muka zo na banul mustalak in dai muka isa madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal dole sai an fitar da babban mutum ya zama makaskanci da wa yake ina da manzon Allah in dai muka koma sai mun fitar da duk wani babban mutum ya zama makaskanci ina Allah ya ce walillahi al-izzatu to ai girma na Allah ne wa li rasulihi kuma na manzon Allah ne mumini ne girma na masu imani ne walakin nan na laya da ya'lamuna sai dai munafikai ba za su sani ba girma ta Allah ce ta manzon Allah ce ta manzon Allah ne kuma sannan ta masu imani duk mutumin da ya imani Allah yana ba shi ɗaukaka akan kashi har tashin kiyama wannan maganar ayar Qur'ani ce walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa ai kana gani yanzu ka je ƙauye inda arna suke a samu musulmi ɗaya a garin da ka gan shi zaka gane ya bambanta da su walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun dan sun kore su garin Madina duk inda suka je wannan daukakan tana nan tare da su haba zaid bin arkam ayoyin nan guda takwas suna saukowa ga manzon Allah yace fa arsala ilayya rasulullah sai manzon Allah ya ce ina zaid bin arqam kasha yana masaukin sa ya rasulullah hankalinsa ya tashi ya zo ya gaya ma magana maganan wani ya karyata ya tafi ya damu manzon Allah yace ku je ku kira shi aka kira wannan saurayi fa qara'aha alayya yace yana isowa sai manzon Allah ya dauko karatu idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yash ya dinga karanta masa har zuwa karshe sannan sai yake masa inna Allah qad saddaqaka Allah ya gaskanta labarin da ka kawo mana ka duba sahihul bukhari hadisi na 4900 zuwa 4907 wani abin mamaki Abdullah bin Ubay bin Salul din nan babban ɗansa kuma sai ya zama mutumin kirki babban ɗansa mutumin kirki shi ma ana kiransa Abdullah musulmi ne na kwarai yana cikin masu gaskiya waɗannan abubuwa da duk suka auku sai suka iso gare shi kuma shi ma yana wajen yakin bai ce komi ba to annabi ya gaya masa na umar ya yi sanarwa a tafi madina nan da nan an kamo hanya ba zango tafiya kawai ake saboda kar ma a samu zango wata baraka ta sake tasowa kuma ana isowa madina ka san gajiya za ta damu kowa zai tafi gidansa ya kwanta shi shikenan rigima ta kare ana isowa madina an zo kofar madina sai ya tsaya a kofar madina ya zare takobinsa babansa na isowa sai ya tsare kofar ya ce la ta juzu min hahuna a nan kan ba za ka wuce nan ba ba za ka shiga garin nan ba hatta ya azana laka rasulullah sai manzon Allah ya zo ya ce min in barka ka wuce fa innahu al-azizu wa anta zalil manzon Allah shine mabuwayi kuma kai ne makaskanci a'a sai ya zura masa ido can sai ga manzon Allah ya iso ba zan bari ya wuce ba sai ka bani izini ya rasulullah li'annaka antal azizu wa huwa zalim saboda kai ne mabuwayi kuma shi ne makaskanci kai ne mai ɗaukaka shi ne makaskanci wannan Allah sai ce ba shi hanya ya wuce faƙala sai ce amma iza azina laka rasulullah fajiz al'ana da manzon Allah ya yi min izini to wuce ya mai da takobinsa gidanta bayan an isa madina ya tashi abin bai ishe shi ba domin ya ji labari sai umar ya ce manzon Allah ya umarci Ubad bin Bishir ya tara kansa to babu mamaki gashi yanzu ayoyi sun sauka Allah zai yi umarni a kashe babansa da ya tashi sai ya zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah abin da ya kawo ni innahu qad balagani labari ne ya iso min annaka turidu qatla walidi kana son kashe babana fi ma balagaka anhu saboda waɗannan miyagun kalmomi da ya faɗa fa in kunta fa'ilan to fa in zaka kashe babana fa murni bihi don Allah ka bani dama ni zan kashe shi fa ana ahmilu ilayka ra'sahu wallahi ina kawo maka kansa take yanzu ya rasulullah fa inna nafsi la tutma'inuni an ara qatil abi yamshi ala al-ardi in ka ba ma wani mutum dama ya kashe babana gashi ni musulmi ne raina ba zai natsu gare ni ba in ringa ganin makashin ubana yana tafiya a doron ƙasa in dai za a kashe shi to ba wanda ya dace ban da ni ku duba karfin imani na mutanen nan tulijin lailatin nahari wa tulijin nahari fil laili laila الليل nahari wa وتولج nahari في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار الله كيف كشقد دري cikin yini وتولج النهار في الليل كشقد yini cikin dare وتخرج الحي من الميت كفتر da mere daga jikin matacce وتخرج الميت من الحي kuma ka fitar da matacce daga jikin mai rai وترزق من تشاء بغير حساب kuma Allah kai kake azurta wanda kaso ba da lissafi ba ku duba yadda Allah ya fitar da mai rai daga jikin matacce amsar da manzo Allah ya bashi ya ce bal ba za mu kashe babanka ba ya Abdullah narfuku bihi za mu ringa tausayin shi za mu ringa tausaya masa muna tausasa masa muna kyautata masa wa nuhsinu suhbatuhu za mu kyautata zamantakewar mu da shi ma baqiya ma'ana matukar da yana da rai tare da mu ba za mu kashe shi ba da ya ji haka sai ya ce na gode da ya juya sai ya ce fa kuntu rasulullahi in kunta fa'ilan kafaituka abdullahi lam haku bil basar tusaiduni kaffun wa nafsun sakhiyatun wa qalbun ala al balwa ashaddu min al hajar فقال ألا لا يقتل المرء طائعا أباه وقد كادت تثير بها مبر ya koma ya ce kai ka tabbata manzon Allah na zo gare ka nace ka bani dama in kashe ubana a kiftawar ido sai ka taimaka min ka tsare rayuwata saboda kirkin ka ce wa kalbun alal balwa a min hajar. zuciya in ta shiga jarabawa taurinta ya fi na dutse wallahi jarabawa na shiga zuciya ta taurinta ya fi na dutse ina hillakan ubana amma manzon Allah sai ya ce la yaqtulul mar'u an abahu har abada haram ne mutum ya kashe ubansa wa da ta tatiru biha mudu ya juya ka duba tarikh at-tabari mujallal nihaya mujallal na hudu duba tarihin abdullahi bin ubay da ɗansa haka manzon Allah ya zauna da shi kun ga Allah ya faɗa ko annabi ya nema masa gahara ko bai nema masa ba Allah bai gafarta masa ku duba mu'jizar Qur'ani da a ce Qur'ani ba gaskiya bane da ya musulunta daga baya musamman yanzu da shike sa ya fallasu amma haka ya zauna da manzon Allah har shekara ta tara annabi ya shekara tara garin Madina aka tafi yakin Tabuka ya kinta da aka dawo daga yakin Tabuka da wata biyu rashin lafiya ya kama shi kwana ashirin yana jinya ya mutu ka duba sahihul bukhari hadisi na dubu da ɗari biyu da sittin da tara da littafin muslim abdullahi dan umar ya ce inna abdullahi bin ubai lamma tuwufiya lokacin da abdullahi bin ubai ya rasu ja'a ibnuhu ila nabi sai ɗansa ya taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa ya ce ya lalla babana ya cika i'tini qamisaka ina son ka taimaka min da wasu abubuwa kamar abu guda uku na ɗaya ina son ka bai rigarka ukaffinuhu fihi ya zama likkafanin babana wa salli alaihi ina son ka yi wa babana sallah wastaghfir lahu kuma ina son ka roƙar ma ubana gafara Allah shi sa ya tafi aljanna wannan ɗaya yana da tsananin ƙaunar mahaifinsa ku lura tsawon shekarun nan da yayi yana faɗa da manzon Allah dan yana kuma cikin masu ƙaunar manzon Allah bai jin daɗi gashi yanzu ya mutu kafiri ya tabbata ubansa ya mutu kafiri yana ƙaunar ubansa ɗin nan ya tafi aljanna don haka yana son a yi wani abin da ma ba a saba ba annabi ya ba da rigarsa a lullube uban a kwantar da shi a kabari wanda aka lullube shi da rigar manzon Allah ina za a masa azaba a kiyama shi ba a tunaninsa wanda manzon Allah ya masa sallah wanda manzon Allah ya neman masa gafara ya za a yi a masa azaba A fafin da biyu kamar ho manzon Allah ya ce karbi rigan gata fa qala azinni usalli alaihi domin lokacin yana wato sharafa ne bai karasa ba manzon Allah ya ce idan ya cika ku zo ku gaya min fa azannahu da ya cika sahabbai suka ce Abdullahi bin Ubay ya cika manzon Allah ya ce ku tashi mu aka kawo gawarsa falamma arada an yusalli alaihi sahabbai sun yi sahu manzon Allah ya je gaba zai daga hannu yayi kabbara jazabahu Umar sayyidina Umar yana zuwa ya kama rigar manzon Allah ya fisgo shi fa kala yace alaysa Allahu qad nahaka an tusalli alal munafiqina ashe Allah bai hana ka kai sallah ma munafikai ba ban yadda ba ko duba mutane masu karfi imani jazabahu man sayyidina Umar ya fisgo rigar manzon Allah ashe Allah bai ce karka musu sallah ba فقال sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai يشي أنا بين ni ina tsakanin zaɓi biyu. kada ka manta Umar a suratul Tauba Allah yake astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تبارك وتعالى يأتي استغفر لهم ko ka nema musu gafara aw la tastaghfir lahum ko kar ka nema musu gafara in tastaghfir lahum 70 marra inda ka nema musu gafara sau 70 falan yaghfir Allah lahum Allah bai gafarta musu zalika bi annahum kafaru billahi domin sun kafirce da Allah wa rasulihi da manzon shi wallahu la yahdi alqawmal fasiqina kuma Allah bai shirya aikin mutane fasikai to Allah ya ce inda zan neman musu gafara sau saba'in ba zai gafarta musu ba to in ko na san zan nema musu gafara sama da saba'in dan su tafi aljanna ina neman musu gafara in ji manzon Allah ra'ufur rahim annabi bai san mutum ɗaya ta huta ba wanda ya fi shi sanin Abdullahi bin Ubay makiyinsa ne shekara tara yana kulla masa kutun gwila amma ka duba ya mutu manzon Allah ya taho sai da ya masa sallah wannan aikin da sayyidina Umar yayi yana gwada muku zafin hali na sayyidina Umar to amma fa har ya mutu kullum neman gafaran Allah yake yayi wani abin da bai dace ba wane shi da fisgan rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana nadaman wannan aiki yana cewa shi a rayuwarsa babu abin da ya yi yake nadama fiye da ranan nan da ya fizgi rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane kai da imanin manzon Allah annabi shi ya kawo musulunci gashi kuma zai yi sallah ga munafiki amma saboda karfin imani ya sha gaban annabi ya ce bai yiwuwa ana gama sallan sai ga aya ta sauko wala salli ala ahadin minhum mata abada wala salli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun nan take Allah ya saukar da aya yana tabbatar da abin da sayyidina Umar yayi wala tusalli ala ahadin minhum ta abadan daga yau ya kai annabi Muhammad kada ka sake sallah ga wani munafiki har abada ba ma sallar ba wala ta kum ala kabrihi kar ka tsaya akan kabarinsa innahum kafaru billahi dan ku sun kafirce da Allah wa rasulihi da manzon Allah wa matu wa hum fasiquna sun mutu suna fasikai saboda haka daga wannan lokaci manzon Allah bai sake yin sallah ma wani munafiki ba kun ga kenan rigar manzon Allah ba ta wadatar mutumin da ya mutu kafiri sallar manzon Allah ba ta wadatar wa mutumin da ya mutu kafiri addu'ar manzon Allah ba ta wadatar mutumin da ya mutu kafiri malamai suka ce abin da ya sa manzon Allah ya masa sallan ma saboda daɗa ɗaren ɗansa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul shi yasa manzon Allah ya masa sallah na biyu saboda lokacin Allah bai fito karara ya ce kada a musu sallah ba sai dai yace ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara inda za ka nema musu gafara sau saba'in Allah bai gafarta musu kun ga dai ba a fito fili an ce kar ka yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam matukar aka bashi zabi yana daukan wanda ya fi sauki in na Aisha ma khuyyira bainal amrayni illa tara aisarahuma matukar aka ba manzon Allah zabi tsakanin abu biyu sai zabi wanda yafi sauki an ba shi zabi shi a ganinsa ko ya nema musu gafara sau saba'in ko kare nema musu Allah bai gafarta musu sai ce to bari ya ɗara saba'in ɗin ko Allah zai gafarta musu dan dai su tafi aljanna don haka wannan shine munafikin da ake magana a kansa a farkon suratul baqara wane ne mutumin da ya shigo musulunci zuciyarsa kafiri amma harshen sa mu'mini matuƙar wannan mutum ya tabbata kafiri ne asirinsa ya fallasu haramun ne musulmai su yi gawansa sallah bayan mutuwarsa ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أنا سامو daga mutane wanda zai furta kalmar imani yace yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe Allah ya ce amma ko waɗannan ba masu imani ba wannan shi ake kira annifaqul i'tiqadi munafinci na aqida harshe ya furta kalmar shahada amma zuciya tana kumshe da kafirci Allah ka tsare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin ta'ala barakatuh gafarta malam mutumin da yake ba da mudu a matsayin fansa ga azumi da baya yi sakamakon rashin lafiya idan ya bayar da abinci da fafe gwargwadon mudun ya wadatar da ya wadatar dan Allah malam ina matsayin mai shan taba kuma yana musulmi mai laifi ne shan taba bai da kyau malam do Allah shekara ta arba'in ban samu mijin aure ba ka taimaka mini da addu'a Allah ba ni miji na gari Allah ya bata miji na gari assalamu alaikum yin kunuti bayan dagowa daga ruku'u ko kafin yin ruku'u wanne ya fi inganci bayan dagowa daga ruku'u ake yin alkunut na witiri kenan ko malam ni ne ban da lafiya ciwo ya ci ni yake damuna sosai ya ji tsayawa zai yiwu in je wajen boka don in nemi magani baya yiwuwa yi ta je ko mace ce ko namiji eh, ah, idan ta je wajen boka ta rabu da Allah menene hukuncin da in ta rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shekara ne bai da kyau mutum ya tafi gun boka komai tsananin ciwo komai tsananin ciwo boka bai komi banda ya raba ka da Allah da manzon Allah babu yadda za a ce wannan ciwo an rasa maganin sa a ci gaba da nema ana kuma yi ta roƙon Allah za a samu magani da ikon Allah menene hukuncin mutumin da ya sa wa ɗansa suna alhamdu to sunan kenan alhamdu assalamu alaikum malam ni ne na ba wani hayan gidana sai na zo wurin shi na ce masa ya bani kudin wata shida sai ya ce mini bai da kuɗi ne kuma na san yana da kuɗi sai ya hana ni har muka yi ta surutu har na rantse na ce wallahi ko ya kawo kuɗin ba zan karba ba idan ma na karba kamar idan ma ya karba kamar ya yi zina da mahaifiyarsa hmm. sai ya tafi an jima sai ya zo gida ya kawo min kuɗin yaya hukuncinsa a musulunce ya bai kamata ya karban ba in ya karba kuma sai ya yi kafara sannan kuma ya ta istighfari ya faɗi kalma mara kyau in rai ya baci bai kamata hankali ya baci ya bace ba me yasa mutum zai yi wasa da kalmar gyatuma mm. in ya ce in ya karba a matsayin yayi zina ne ma ai ya faɗi mummunar kalma bare kuma har ya jingina da uwarsa mm. Allah ka tare mu kuskure ne don haka zai kafara tunda ya karba kuma zai ta istighfari kada ya sake mala an ce an ga wata amma ni ban ji ba har gari ya waye wato dai ban tashi da niyya ba sai kuma na kame baki na har zuwa yamma to amma a wannan lokacin ban san abin da ake nufi da kama baki ba ni na ɗauka zaka daina cin abinci a idan jama'a ne amma a boye za ci to bayan na wuni ina ci a boyen a yadda na ɗauka sai kuma na ji yadda ake kama baki ba haka ne ba to malam azumin da azumi ɗaya zan biya ne ko kuma ya ɗaya zai biya kuma ya nemi gafaran Allah ah, mala, ina so ka yi min dogon bayani akan tambaya ta ina zuwa a nata, to direban motan ba musulmi ba ne baya tsayawa don sallah ana tashi karfe sha biyu wani lokaci ba a tsayawa sai dare to malam zan iya hada salloli uku ko hudu ya zai iya hada guda biyu a zahar la'asar ya yi su kafin nan a magariba da isha'i kuma sai ya isa can malam menene hukuncin wannan aure mutum ne ya auri wata amma da idda a kanta bai tashi sani ba sai bayan sun haihu ya ji a kan wannan matarsa da sauran idda a kanta kamar saura jini ta ƙara idda a matar ce ta gaya masa haka a bayan ta ji cewa aure cikin idda baya inganta sai ta gaya ma mijin akan ya sake ta don su gyara auren ta je kuma ta yi idda sabo fil shin auren auren aure bayan wannan iddar yana inganta ko ya zai inganta kwarai kuwa domin ba da ganga haka ba Allah bai kama mu da laifin da muka yi a rashin sani abin da mutum ya ganganci ne Allah yake kama shi da dai. karama albarci wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama ala ali ibrahim majid اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين ما شاء الله الله يسعدك الهيري wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda shek zafi ya haifan ya gabatar kada ku ta cibiyar da addinin musulunci na darul islam wani ki shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su isa mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi